Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarin mu mai suna Kanal Ubaidullah. Wanda yake zuwar muku daga tausayi TV Channel tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. A baya mun tsaya ne a inda karo na farko kenan da ka fara karya min gwiwa. Kar ka sa zuciyata ta tsinke ni na san wane ne yaro na kuma na yarda da shi. kamar yadda shi ma ya yarda da kanshi a yaushe kana tare da nasara UbaidulLah. Allah ya muku albarka. Ya amsa da amin, mama ta kuma cewa, ɗazu fa na je na samu su umma da inna, mun ji mama muna magana. Gani ne me zai hana Zaidi ya auri Hafiza tunda na ga ya so ‘yar uwarta amma Allah bai yi da rabon aure a tsakaninsu ba. Kuma da Hafiza da Naila tsantsa tsatso ɗaya suka fito. Su Umma da ina dai sun yi na'am da shawarata kuma na gaya wa Umma ita ma ta yi na'am. Ban san kai ya za ku ɗauki abin ba kai da Zaidu. Amma idan Hafiza ta yi aure ta zauna a gidan Zaidu, hankali na zai fi kwanciya don na san Zaidu zai kula da ita tamkar 'yar uwarta. Amma kai ya ka gani? Gauran numfashi Ubaidillah ya ja gami da cewa to shi kenan mama. Zan yi wa Zaid ɗin magana na san ba zai ki Hafiza ba amma Dududu fa za she ne fa kawai yanzu take ƙoƙarin shiga 15 years mama ba ta yi ƙarama ba kuwa, wa Zaidu? Murmushin manya ta yi ta ce Ubaidillah kenan, to idan kana ganin ta yi ƙarama, za ta ƙarasa girma a gidan shi. Ya sake yin ajiyar zuciya, nan dai suka ci gaba da tattaunawa a ƙarshe suka yi sallama. Ko da Ubaidillah ya samu zai da maganar, bai damu ba. Ya nuna wa Ubaidillah amincewarsa don da kunya ya ce masa a'a. amma a can ƙasan zuciyarsa har ga Allah Nela ce, don yarinyar ta kasa fita a ran shi. Dama yara masu ƙiriniya shiga rai ne da su, da haka Ubaidillah ya sanar da su mama. zaid ya amince idan Allah ya yi su sai a sha biki. Ko da Hafiza ta ji labarin za a haɗa ta aure da Yahya Zaid hankalinta ya tashi don ta san irin son da Yahya Zaid ke yi wa Sismi ɗinta. Sa'ab nan kuwa murna su kawo yi Hafiza za ta dawo gidansu da zama. Yau kam duk sun gama shirin su na tafiya ƙasar Indiya. Sun ƙara tirenin na tsawon kwana biyu ne kacal, zaune suke a airport suna jiran tashin jirgi. Sojoji su ɗari da saba'in da bakwai ne za su tafi. Manya ja gaba a wannan tafiya mutum na farko shi ne Kwamanda Isa Bala. Sai kuma gamar yaƙi wato Kaftin Ubaidillah da kuma mai taka mishi baya Kaftin Zaidu da mataimakinsa First Lieutenant Kebbi da dai sauran rundunar sojojin Niger Barracks. sai ya ciro ya waya da su Mama, anti Umma, Hafiza, Ummi, Abba da Safwan, wanda a halin yanzu al sallamo sa zuwa gida ya ji sauki sosai Masha Allah, Alhamdulillah. An ci gaba da shirin yin shagalin bikin shi da su Umma. Inna sai da ya gama waya da su kafin ya kira matarsa. ya gaban shi na faɗuwa sai da ya mata kira kusan uku kafin ta ɗaga. A tare suka sauke ajiyar zuciya sun kai kusan mintuna sha biyar kafin ya fara mata magana kamar mai raɗa. Madam, ga ma a airport za mu wuce. Ai mana addu'a Allah ya kaddara saduwar mu. Sharrin karfe ma kaɗai wani ishara ne, kuma kin ga bai ƙarasa ba ta saki kuka har da shashshiƙa sosai hankalin Ubaidillah ya tashi. Gefe ya koma yana shirin ya lallashe ta amma kash. Na aka fara kiraye-kirayen sunayen jirgin su zai tashi na haka bai samu damar lallashin ta ba. A hankali ya ce ki kular min da kanki in sha Allahu zan dawo. Idan na samu sarari kuma zan dinga kira don ku ji lafiyata. Ni ma na ji taku. I love you my Rabi'a. Goodbye. Ya tsinke wayar. Ihu Rabi'a da ta saka wanda ya sa Hafiza da ke kusan shigowa falon ta ƙaraso da gudu. Hafiza ta san kukan da Rabi'a take yi don ita ma yanzu ta gama nata kukan. Shi ne mama ta ce mata ta je ta dubo Rabi'a ta kirawo ta ta daina zama a faɗin ita kaɗai. Rungume Hafiza Rabi'a ta yi tana cewa Hafiza ya tafi ba. ya tafi ya bar ni wayyo mijina. Cikin kuka, ha? Cikin kuka Hafiza ta ce anya ba mutuwa ya anti ba fa mutuwa ya ba mu taya shi da addu'a. Bare ma ke da mama dan Allah ki bar wannan kukan anti. Kar ya jawo miki ciwo. Ta rungume ta tana lallashinta ita ma tana kuka a hankali Rabi'atu ta ce I love you too Muhammad Ubaid. So much love mijina, Allah ya dawo min da kai lafiya ya baka sa'a. Ta ci gaba da kuka haka ranar Rabi'a ta wani sukuku ba kuzari a jikin ta har har ta wani fige dan tafiyarsa da yayi dama ga ta ba wani auki ba. A ɓangaren Alhaji Madugu sun je sun kwashi gawawwakin 'ya'yansu yayin da Alhaji Madugu ya yi tunzura da ya ga gawar ɗansa a wulaƙance. Nan ya ci alwashi gami da lashe takofin ganin bayan farin cikin Ubaidillah na har abada. Alhamdulillah, su Ubaidillah sun sauka a ƙasar Indiya lafiya yayin da suka dukufa aikin abin da ya kawo su zuwa ƙasar. Sun je yankin Bangladesh amma san babu wani information da suka da samu dangane da ‘yan matan da aka yi garkuwa da su. Ba su yi ƙasa a guya ba suka sake zuwa yankin Bangalo amma duk abu ɗaya ne. Sosai hankalinsu ya tashi sun kwashe wurin sati biyu suna fama ƙetare yanki-yanki da ke Indiya, wanda ta'addanci yake bunƙasa amma ba su samu komai na labari da ya danganci 'yan matan Najeriya ba. Tun da su Ubaidillah suka zo Indiya babu wanda ya rintsa a cikinsu idan kuma musulmai za su yi sallah sai dai su yi taimama idan sun riski wajen da ba ruwa. Abinci kuwa duk abin da ya samu shi kawai suke yi. Da haka a wahala, su Ubaidillah suka share wata ɗaya a Indiya. kuma tun da suka zo sau biyu kasai suka samu damar yin magana da 'yan gida. Wasu daga cikin har sun fara fitar nasara ga wannan aikin amma sai Ubaidillah ya ƙara musu ƙarfin gwiwa. Yau ma kamar kullum suna zazzaune a jejin Naidu. Wani sajent ya ce sa, a gaskiya na fara karaya yau ko watan mu ɗaya har da kwana biyar a jeji, amma babu wani information. Anya ba gida za mu koma ba kuwa? Mun je yanki yanki ya fi sama da talatin a ƙasar nan. amma shiru sai ka ce maye ya ci shirwa. Shiru gaba ɗayansu suka yi kwamanda Isa Bala ya kalli Ubaidillah ya ce kaftin me kace akan wannan batun. Ubaidillah ya kai kusan minti goma kafin ya miƙe tsaye da sauri ya ce ba mu je yankin Kashmir ba. Zaidi ya ce yes of course ba mu je ba kam tabbas. Ubaidillah ya ce da asuba za mu wuce Kashmir. Addu'a suka yi Allah ya ba su sa'a. Da asuba suka gama shirin su tsaf za su shiga yankin Kashmir. daga inda suke hundred kilomita ne don haka da za su shiga yanki mutanen da suke haɗuwa da su a hanya idan suka ce masu za su shiga yankin Kashmir wasu har gargaɗa su suke yi domin kuwa 'yan ta'adda ne da suka gagari rundunar hukumar ƙasar baki ɗaya. Nasu Ubaidillah suka sake shiga amma da da taka tsantsan saboda suna ɗauke da su mugayen makamai. Tun daga farkon sashen su. tun da Farkon sansaninsa aka fara tarbo su Ubaidillah da ruwan alburushi, nan fa yaƙi ya ɓarke, yayin da sojojin Najeriya aka rarraba ƙafa nan su ma suka shiga mai da martani. Yaƙi ne wanda ake kira ko ka kashe ko a kashe ka. A ɗan ƙanƙanin lokaci Ubaidillah ya zubar da mutane kusan ɗari a ƙasa, yawancin yaƙin shi ya fi kowa ƙoƙari dama shi ne ƙarfin gwiwar yaƙi. Zaidu ma ya yi ƙoƙari don ya zubar da hamsin, kebi ma haka. kowa yana iyakar ƙoƙarinsa wajen ceto rayuka. Taƙaddama kamar wasa amma ina yaƙi sai ka ce ana ƙarawa wuta fetur, don kuwa 'yan ta'addan suna da mugun yawa. Kwamanda Isa Bala ganin an fara zubar da sojojin Najeriya don ga sha biyar kwance a cikin jini, nan ya ba da umarnin su gudu haka aka fara ja da baya. Yayin da Ubaidillah yake ƙara tura kansa cikin su kwala masa kira Kwamanda Isa Bala ya ya ce, Kaftin ka zo mu gudu tukunna. Jiyowa Ubaidillahi ya girgiza kai alamun ba gudu ba ja da baya. Da ƙyar Fazaidi da Kebi da wasu sojoji goma suka janye Ubaidillah suka gudu can wajen ƙasar. Babban rafan Kashmir suka maƙale gashi dare har yayi yi waɗanda suka ji rauni ne aka fara yi musu magani ta hanyar hura wuta da wuka ana cire musu bullet. Yayin da mutum uku suka rasa rayukansu sosai hankalin Ubaidillah ya tashi dan har ya fara tausayin iyalansu. Duk yakin da za su je da ya ga an kashe wani soja yakan shiga damuwa da tausayin iyalansu. Kan shiga damuwa da tausayin iyalansa halin da za su shiga. Har misali yake yi da kansa yanzu a ce gawarsa ce za a ɗauka a kai gida. Ya mama za ta ji. Gaskiya sojoji suna matuƙar bakin ƙoƙarinsu. Da zarar ka shiga aikin soja to fa ka dinga rayuwa da sanin cewa za a iya farmakar ka kowane lokaci. Shi yasa da yawan wasu mata ba su cika son auren soja ba don za ka yi sallama lafiya lafiya da iyalanka da matarka amma ka je yaƙi a dawo da gawarka. su uku a ƙasan babban rafin Kashmir ba ci sai dai sha. Haka suka sake komawa aka ci gaba da takaddama. Yayin da sojoji sun kashe 'yan ta'adda da yawa kuma rundunar sojojin Indiya na yankin Kashmir sun ji labarin sojojin Najeriya sun kawo farmaki don an yi garkuwa da 'yan matan ƙasarsu. A madadin su kawo musu ɗauki tunda su ma 'yan ta'addan sun addabe su amma sai suka laɓe. don tsoron makaman da 'yan ta'addan suke ɗauke da su. Sun ji labarin wani jami'in soja wanda ke zubar da su wanda yake zubar da su miyagun izuwa ƙasa wanda shi ne gamar yaƙi. Wanda hakan ne suke son ganin wane ne wannan jarumin. Nan fa sai da suka sake share sati ɗaya ana yaƙi nan da kwana goma an kashe sojojin Najeriya guda goma sha uku inda mutane ashirin suke Suka ce su kan guduwa za su yi, Ubaidillah ya ce shi kan ko zai mutu babu inda zai je don ya ɗau alƙawari sai ya kubutar da mata da yardar Allah. Sojoji ashirin da suka koma gida su ne suka ba da labarin tashin hankalin da sojojin su ke ciki, tare da sunaye da hotunan waɗanda aka kashe. Sosai hankalin General of the Army da sauran manya ya tashi don kuwa sojoji masu nagarta aka zaɓa aka tura. Major Usman ne ya ce su Captain Ubaidillah fa. Dan wani soja ya kame yana ba wa Major Usman amsa da cewa haƙiƙa Kaftin Ubaidillah jarumi ne. Yawancin 'yan ta'addan da aka kashe shi ne ya kashe su kuma ya ce ba zai dawo ba ko da kuwa zai mutu. Sai ya karɓo 'yan matan da aka yi garkuwa da su. Gaskiya shi ɗin jarumi ne ga gagara gasa. Murmushi Major Usman ya yi na aka fara shawarar ƙara tura wasu jami'ai. Amma kowa sanfewa yake yi don ga nan wasu sun gudu. Su kuma sai su kai kansu Tun da ba su dawo ba, labari ta baza duniya na mutanen da aka kashe a Indiya, wanda suka yi jarumta suka mutu a fagen yaƙi. Zaune ta ga baki ɗaya ta rame ta yi duhu da karanta kasan ba ta cikin walwala da kwanciyar hankali. Hayaniya ke tashi bisa alamu dai shagali ake yi, ɗago ido ta ta kalli mama wacce take ta murmushi a cikin jama'a. Amma a zahirin gaskiya idan ka kalli cikin ƙwayar idon ka san ita ma ba ta tare da nutsuwarta. ‘Yan uwa ne ake ta shige da fice ana shirin zuwa launching na Safwan da Shafa'atu. Ummi ce ta ratsa ta cikin mutane ta zo gaban Rabi'atu tana kallonta. Ita kam ma Ummi kallon mai ciki take yi wa Rabi'atu. Ke Rabi'atu ba za ki je launch ɗin ba ne? Kin zauna da kayan bacci kin kasa wanka? Ga jama'a da yawa a gida ki tashi ki je ki wanka ki cire wannan kayan baccin. Da hijabin ki zo. Idan ma ba za ki je launch ɗin ba ki yi wanka ki zama mutum a cikin mutane. Ke ma Hafiza kin zo kin zauna a nan tashi ki je ki shirya ki ma. Tunda babu igiyar kowa a kanki ita da take da igiya a kanta take fama da guntayen ciwuka sai ta zauna a gida. Miƙewa Hafiza ta yi ta amsa da to ummi ta fice daga falo tana fitowa gate wani soja ya raka ta har zuwa bakin gate ɗin gidansu kafin ya tsaya a gate din. Rabi'atu kuwa haɗe rai ta yi sosai ko kallon ummi ba ta yi ba mama ta yi dariya ta ce ummi Ki fa bar min yarinya ta sha iska. Haba mama wani irin shan iska don Allah. Gida da mutane amma ta zauna da kayan bacci da hijabi. Mama ta sake murmushi don ita ma ta ɗauka Rabi'a ta ciki ne da ita a madadin Rabi'a ta tashi. Sai ma gyara kwanciyarta da ta don wani irin haushin 'yan shagalin bikin take ji. Mijinta na can yau kusan wata bata ji lafiyar shi ba amma wai suna shagalin biki. Shagalin banza shagalin wafi. to wallahi ba za ta yi wankan ba ma yau gaba ɗaya. Har waɗanda za su tafi lunch suka gama shirin su suka tafi abunsu. Rabia ta tana kwance ba ta saka ba ma ta saka lahadin tashi ba, rintsa ido ta tana taro dukkan moment ɗinsu da Ubaidillah. Har zuwa ranar da zai tafi ya furta mata kalmar yana santa Wasu zafafan hawayen ƙauna ne suka wanke mata fuska ta yi saurin gogewa. Ta jawo wayarta ta shiga cikin gallery picture ɗinsa ta hau kalla tana murmushi don abin da yake iya sanyaya mata zuciya kenan. Picture ɗin shi ta saka a wallpaper na screen ɗinta da kuma na WhatsApp ɗinta. Kunna data tai ta shiga media abinda ta fara karo da shi shine ya matuƙar gigita mata hankalinta da natsuwarta. Facebook, Twitter, Instagram yawancin kafofin sada zumunta hotunan sojojin da aka kashe a Indiya ne. Rabi'atu tana gani ta saki wani kururuwa da sai da gidan gaba ɗaya ya amsa. A ma aka yi kanta ihu take tana wayo Allah mijina. Ummi ce ta so da sauri ta riƙe ta tana tambayar ta menene. Dan ta nuna musu abin da ta gani. Ummi ta ce haba Rabi'atu. Sai ka ce ba musulma ba za ki saki wannan kururuwa haka. Su ƴan uwansu da suka ga gawarsu su kuma su yi yaya kenan. Ko kin ga Ubaidillah a cikinsu ne ki ci gaba da masa addu'a a matsayinki na matar shi. Allah ya ba su nasara su dawo a sa'a su kuma waɗanda suka mutu Allah ya gafarta musu. Sosai Ummi ke lallashin Rabi'atu don hankalinta ya kwanta. Duk da ita ma Ummi hankalinta a tashe yake ba ta so ta nuna wa Rabi'atu hakan ne. Don Rabi'atu ba ta iya tsorata ba. Yanzu sai ta riga Ubaidillah ɗin ma mutuwa idan shi bai mutu a yaƙi ba. To Rabi'atu sai ta mutu a fargaba, gashi tana tsoro kar wani abu ya samu abin da yake cikinta, a cewar Ummi. Bata san babu abin da ya taɓa shiga tsakaninsu ba balle a je ga ciki. Lallashi iya lallashi wai babu wanda ba a yi wa Rabi'atu ba amma sam kamar ba da ita ake yi ba. Ta ce ita tana so ne ta ga mijinta. Har 'yan launcin aka dawo aka saka Rabi'atu a gaba. Da su mama nan dai aka nemi nambar ta barak ɗin su Ubaidillah aka kira. Safwan ne magana akan cewa ko akwai hanyar da za su yi magana da Ubaidillah. Da taimakon Major Usman aka tura da sako zuwa ga Ubaidillah ana so a ji lafiyarsa. Suna tsaka da yaƙi sako ya iske shi dama shi ma ya yi misin ɗinsa amma baya da halin zama da zai yi waya da su. Abin da ya sani shi ne kullum suna zuciyarsa da ƙyar ya koma gefe ya samu network ya kira gida. Mama ce ta fara ɗagawa tana jin muryarsa ta kasa magana da ƙyar ta iya buɗe baki ta ce babban yaya kana lafiya? Murmushin ƙarfin hali ya yi, ya amsa da lafiya mammana, fatan kuna lafiya dukkanku. Mama ta amsa da isa nan ta miƙa wa Rabi'at tana karɓa ta saka masa kuka. Ya sai ido a hankali ya ce, a hankali ya ce Maimo, menene abin kukan? Kasa magana ta yi, jin ba za ta yi, shiru ta daina kukan da ta masa magana ba ya ce, jan ba za ta yi shiru ta daina kukan da ta yi mishi magana bai ce idan kin min magana, idan ba min magana ba, zan iya ajiye wayata. Me kike so? Cikin shesheka ta ce, to masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.